24 ga watan 4 shekara ta 1443 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 29 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora karatun da muke gudanar da shi na wannan littafi mai albarka usulun fi tafsir na babban malami al'allama muhammad al-faqih al'allama al'imam al-faqih muhammad bin salih bin muhammad al-usaimin rahimahullahu ta'ala wannan majalisi ina ga shi ne majalisi na biyu wato shi ne majalisi na biyu wato jalsa ta biyu kenan darasi na biyu a majalisin da ya gabata na farko mun yi cikakken bayani akan al'allama al'imam muhammad bin salih bin usaimin al-faqih rahimahullahu ta'ala kuma muka yi bayani akan alakan wannan littafi da ulumul qur'an wato usulun fi tafsir sannan muka yi bayanin muhimmancin wato ulumul qur'an wato ilmomi da suke da alaka da alqur'ani mai girma menene muhimmancin su da kuma cewa ya gamata kowane ɗalibin ilimi bayan ya haddace alqur'ani wato yayi nutso cikin kogi na alqur'ani mai girma ta bangaren ilmominsa tunda alqur'ani kogi ne wanda bai da iyaka mutum sai dai ya yi abin da zai iya yi amma ba zai iya cewa ya kai matuka ko ƙarshen ilimi na alkur'ani mai girma ba wanda kogi ne la sahila lahu baharun la sahila lahu sannan kaman matattara ne alkur'ani kaman wata jaka ce wato matattara wadda ta tattaro komai ma farratna fil kitabi min shay to duka mun yi tsokaci akan haka kuma muka yi bayanin cewa shi ilimi na alkur'ani ilmomin nan asalinsu da inda aka tatso su da yadda aka fara rubutunsu da yadda aka fara bayaninsu tun daga lokacin wato sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayansu da yadda aka fara rubuta ilimi na alkur'ani ko ilmomi da suke da alaka da alkur'ani da matakai guda hudu da yabi wato ulumul qur'an ilmomin nan suka bi kai mururi da su wato annan matakan mun yi bayanin su a majalisin da ya gabata wato a darasin da ya gabata a yanzu insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba za mu shiga kai tsaye cikin wato littafin na'am karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعم وسنبقى آه، المقدمة أيوة. أحسن الله إليك المقدمة نعم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد نعم آه، الألامة محمد بن الصالح بن محمد آه، بن أسيميد رحمه الله تعالى التميمي قال لتاك سدى مقدمة خطبة الحاجة يجي cewa الحمد لله da godiya ta tabbata الله سبحانه وتعالى mun sha yin bayani menene bambanci tsakanin alhamdu da ashukur a karatu sukan da muke gabatar da su kamar tafsirinmu na azumi da muke gabatarwa mun yi cikakken bayani a tafsirin farkon suratul fatiha haka a karatun wasu daga cikin littattafai babban malami na tafsiri imam al-mufassirin ibn Jarirat al-tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa jami'ul bayan fi ta'awil ayil qur'an ya kawo maganganu guda uku na malamai akan bambancin alhamdu da ashkur haka waɗanda suka zo baya baya mu'asirun sun yi ta tsokaci kan haka har ma magabata ɗin ban da shi har wanda bai daɗe da rasuwa ba wato alhafizu asgarul alhufaz aw ulama kamar yadda wasu ke faɗa al-imam al-hasib al ta'ala mai sullamul usul wato a sharhinsa ma'arijul sharhinsa ma'arijul qabul yayi wannan bayani wato menene bambancin ashukur da kuma alhamdu mafi yawanci dai maganan da ibnu jarir sabari imam al-fasirin yayi a jami'ul bayan baya wuce maganganun su cewa a maganganu guda uku ne wanda suka fi karfi malaman da suke ganin cewa alhamdu wannan ya keɓanta ne ga Allah subhanahu wata'ala a shukur kuma ana yi ma Allah ana yi ma abokin halitta ina fata wa magana na biyu wato abokin halitta yayin da ya ma wani abu mai kyawu sai ka gode masa sai ka ce ashkuruka ba za ka ce ahmaduka ba ko hamituka ina fatawa da ga wannan mutum ya yi kwamɓale a magana na biyu wanda daga cikin maganganun da suka shahara suka yi ƙarfi ne alhamd wato ya kunu bil muqabil wa biduni muqabil shi kuma a shukur ya bin bil cewa idan mutum ya ma abu ya kyautata maka ya ma baka kyauta shine ka yi mai zaka mai ashukur amma tsawon da kyauta ko ba kyauta zaka iya cewa ta? ina fatawa da to amma dai a gaskiya a wannan kaɗan ne daga cikin maganganun da malamai suke kawowa ɗin wasu sun shirin jayar da maganan farko wanda kalmar hamd an fi amfani da ita ga Allah subhanahu ta'ala kalmar shukur kuma mutum zai iya amfani da ita ga Allah da kuma abokin halitta wa ta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid na'am yake cewa wato nahmaduhu muna gode ma Allah subhanahu wataala wa nasta'inuhu sannan muna neman taimakonsa a wasu ababe ba za mu tsawaita bayani a kansu ba to shi yasa sharhi ne da ta'alifi za mu yi na wannan littafin saboda wasu ababe mun sha yin bayanin su a wasu karatuttuka namu kuma littafin muna so mu gama shi cikin lokaci ne tunda daura ce wannan a karin bayani za a iya koma ma karatu karatuttukan da muka yi wani safiruhu haka muna neman gafaransa a kan zunubanmu wani tubu ilaihi sannan muna tuba zuwa gare shi wani audu billah muna neman tsaron allah min shirori anfusina daga sharrin Wani sai sayyata marina da kuma wato munanan ayyukanmu man yahdihillah wato duk wanda Allah ya shiryar da shi fala dillala, babu wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlillahu kuma kaga fala hadiya lahu kenan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin to shi yasa hidaya wato ta Allah ne kowa ya san kissan abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu da amin sabaffansa abu talib wanda hadisi ya zo cikin sahihaini hadisin musayyab lokacin da ya zo mutuwa annabi ya ce ya am kul kalimatan uhaju laka biha inda Allah wa ashhadu laka biha inda Allah ya yi ƙoƙari abu talib wato ya faɗi kalmar shahada sai ya yi niyan faɗa sai su abu jahal idan ya fita sai su ce masa a targaba an millati abik au aba'ika sai kuma da karshe dai har ya mutu ya samu ya faɗi wannan kalmar ba maza Allah sallallahu alaihi wa alihi abin ya mai ci sosai saboda ya taimaka masa a rayuwarsa yake cewa zan yi ta nema ma gafara al'asar da shirar na laka malam unha an sun yi ta nema ma gafara wato matukan ba a hana ni ba wannan ya tabbata cikin sahihai da karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah kuma ya saukar da innaka la tari man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين تسمي لك شريعة بانجر آه، مالمين تفسيري كما يد دامي بياني ننقبا شريعة تاك سجداني وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاءت يعني إشارة حتى مجموع الفتاوى ناسا دا لتفيد يربو تاك علوم القرآن إذا إرسو مقدمة في أصول التفسير وأن إذا الله يا سامنا رأيت nan gaba za mu shari a kanta insha Allah ta'ala a hidayatul tawfiq wa hidayatul irshad malami ne da'awa yana da hidaya ta irshad shi yasa da Allah yake cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim wannan hidaya ce ta irshad ta da'awa kiran mutane cewa ku ji tsoron Allah ku yi kaza amma hidayatul tawfiq wannan tana hannun wane ne tana hannun Allah ne kasar shi kadai zai iya ba mutum daman ya shiryu ya shiga musulunci kuma ya kama addini da karfi shine abin da waɗancan ayoyi suke ishara innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi, man yasha wa huwa alau bil muhtadin shi yasa man yahdi Allah wanda Allah ya shirar da shi fala mudillala babu wanda ya sai da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda ya kasar da shi kuma babu wanda ya sai shiryar da shi wa sharu an la ilaha illallah ina shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa sharu anna muhammadan abduhu ina shi da cewa lalle annabi muhammad bawan sa wa rasuluhu sannan a manzon sa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wato tsira da aminci su tabbata ga annabi da yan gidansa gabaki ɗaya da sahabbansa saboda haka malamai suke cewa inda aka ambaci al aka ambaci sahabbai wannan al kun ga ya keɓanta ga yan gida annabi kenan da kwabarsa inda ba ambaci sahabbai ba sahabbai sun ne sun shiga ciki wa man tabi'ahum bi ihsanin da duk wanda ya bi su da kyautatawa wa sallama tasliman wato aminci ya tabbata a gare su ga baki daya amma ba'd wannan shine yazo a sunna daga cikin kurakurai da mutane da limamai a hudubar juma'a da dama kuma suke aikatawa shine bayan wannan mukaddima ta khutbatul haja sai su ce summa amma ba a kowa ba wannan bai zo cikin sunna ba abin da ya zo cikin sunna shine bayan khutba ta haja wannan mukaddima da muka yi shine muke ci amma ba'du amma ka ce wa ba'adu ko summa amma ba'adu wannan baya cikin sunna saboda haka ya gamata a faɗaka sosai wannan yana cikin kurakurai wanda ya yadu a ko'ina tsaye wannan ana kiranta khutbatul haja wanda babban malami al'allama muhammad bin salih bin usaimin ya buɗe littafi da ita to zan yi tsokaci akan hukumatul haja wannan mukaddima ɗin malamai sun yi maganganu guda biyu akan yayin da mutum zai fara wallafa littafi ko zai rubuta wasiƙa zuwa ga sarki ko makamancin haka shin ko kuma hudu ranar juma'a ko hudu na idai wato babban sallah da karmar sallah shin wannan khutbatul haja din wannan mukaddimar da muka yi irin ta wato sunna ce ko ba sunna ba magana na farko na malamai da suka yi cewa idan hudu ba ce ta juma'a ko hudu ba na sallah karama ko babba sunna ne mutum ya irin wannan mukaddima da muka yi amma koma bayan wannan rubuta littattafai ta'alifi kenan tasnif ko kuma rubuta wasiƙu to wannan ba sunna bace yin wannan khutba din wannan muqaddima da muka karanta yanzu ba sunna bace ana tare da ni daga cikin malamai da suke da wannan ra'ayin cewa idan aka cire hudubar juma'a da sallar idaini rubuta littafi ko wasiƙu ba za a yi wannan hudubar ba sunna ba ce akwai babban malami almulla ali alƙare wanda yake da wallafe-wallafe da dama masu tsimbin yawa akan tafsiri su ne ne yake da mirka sharhil mishkatul masadih da ire-iren su anwarul qur'an wa asrar al-furqan wannan duk yana cikin littafin da wannan babban malami ya rubuta da irin masu sharh na al-fikr na babban malami ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala al-hafiz rasikh fil ilm da aka ce rasikh fil ilm wato akwai madarar ilimi tattare da shi sabit fil ilm ilimin ya zauna masa to shi wannan ra'ayinsa kenan daga cikin malamai ya yi wannan bayani a littafinsa jam'ul wasa'il في شرح الشمائل آه، طبعتا أكشن آه، آه، وانا اللتاتي واتو ومدللنا إنا جانب بيار ذا أسام وانا بياني طبعتا مصطفى الحلجي ذا أسام وانا بياني إن شاء الله تعالى أجمع الوسائل في شرح الشمائل wannan shine bayanin da yayi to shi yasa ce hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yazo cikin sunan Tirmidhi da Musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal da sunan Abi Dawud da annabi yake cewa kullu khutbatin laysa fiha tashahhud fa hiya kal-yad al yake cewa wannan za a dau wannan hadisin akan wato hudubobi na Juma'a ne ko kuma na idai ne wato karamar sallah ko babban sallah idan ka cira wannan sauran ta'alifi da tasnifi da kuma wato rasa'il wasiƙoƙi bai shiga ciki ba wannan taujihin da ya ma hadisin annabi kenan ana tare da ni tsaye daga cikin dalilai da waɗanda suke da wannan ra'ayi suka kafa sannan hatta ibn hajar al-asqalani al-hafiz rahimahullahu ta'ala an ruwaito ya karkata ga wannan ra'ayin da cikin maganganunsa dalili na farko suka ce duk wasiƙun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi zuwa ga sarakuna ba a same shi yana yin wannan hukumatul hadan ba wato inna alhamdulillah nahmadu wani nasta'inu wani nastaghfiru wasiƙun da wato ya rubuta tura mu sarakuna kuma hadisi sun zo da waɗannan maganganu da wasiƙun cikin sahihai ne da sunan da sauransu ina fata wadish dalili na biyu shine hadisai da suka kai bayanin umarni da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi na rubuta na rubutu akan zakka da sadakoki da diyat diyoyi ba same shi a wannan rubutun yayi wannan muqaddima ba wato khutbatul haja ina fata ana tare da ni dukka yana fara su ne tun daga wasiƙun da yake rubuta ma sarakunan da suka yi rayuwa lokacinsa da kuma waɗannan rubutu da ya sa aka yi a kan zakka da su diya da sauransu duka da basmala ne yake fara su shi sa al'imamu al-hafiz ibn hajar al rahimahullahu ta'ala a cikin fathul bari mujallali na bakwai wannan nuka shafi na 220 yake cewa jama'atu kutuban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-muluk na tattaro wasiƙun da rubuce-rubucen da annabi yayi wato rasa'il sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga sarakuna da wasun su ma yake cewa ban ban ga inda ya fara da irin wannan muqaddiman ba ko khutbatul haja duk yana fara su ne da basmala intaha to kun ga al-imam ibn hajar ya karkata akan me kenan akan farawa da basmala yayin da mutum zai yi irin su tarifi ba dole ne sai yi wannan ina fata wazi ba za a ce dole sai yayi shi ba dalili na gaba suke cewa da dama daga cikin jigajigan malamai da suka yi wallafe-wallafe kamar yadda shi ma al'imam al-hafiz ibn hajar أسقلاني يقارى مغانا أكا حكا أسكن فتح الباري مدللين ترى شافي نقيا يكي سوى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري آه، من البخاري وشيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره واتوى أن تكاروه تلت التخي فندق على الإمام البخاري دمال منسى دمال من مال منسى kamar ire-iren su al'imamu malik da su abdurrazak san'ani kuma mai littafin mus'annan da su al'imamu ahmad ibn hanbal mai littafin musnad da sunan abi dawud da dai sauransu ta'alifat da yawa suke cewa ila ma la yuhsa mafi yawancin waɗannan malamai duka suna farawa da me wato da basmala ne ba sa khutbatul alhaja wannan muqaddima ina fata wazi sai ce cewa waɗannan magabata da ya bayanin su da waɗansu wanda bai ambata ba waɗanda suka fara da khutbatul haja wannan mukaddima da muka yi bayani to ba su da yawa yake cewa ba su da yawa bai ce babu ba akwai su ɗin amma ba su da yawa ina fata wazi waɗannan magana na farko kenan waɗanda suke ganin cewa wato idan mutum zai fara rubuta littafi tasnif ko kuma wasiƙu ba dole sai ya wannan masu hajan ba balo suke ganin ma ba sunna ba ne basmala kawai ya wadata ga kaɗan daga cikin dalilansu farik na biyu na malamai wato ɓangare na biyu na malamai waɗanda suke ganin idan mutum zai fara rubuta littafi ko wasiƙa zai rubuta ko wani rubutu na wani abu mai muhimmanci ko kuma hudubar juma'a da sanin idan to ya gamata ya fara da wannan hudubar haja wannan mukaddima duka waɗannan ababe da muka ambata in zai fara sai fara da wannan mukaddima wato hudubar haja kuma suka ce sunna ne ah, daga cikin malamai da suke da wannan ra'ayin akwai al'imamu al-tahawi abu ja'far al rahimahullahu ta'ala babban malami da kuka sani ya yi wannan za ku samu wannan ishara a littafinsa sharha mushkilil asar sharha mushkilil asar wanda yana ɗaya daga cikin littattafan da suke bayani akan hadisai waɗanda suke da ishtali wajen fahimtar su ina fata wazi wanda ya gamata kowane ɗalibin ilimi ya mallaki wannan littafi shi ma kuma malamai masu wannan ra'ayi na biyu suka ce shi ne zahiri abinda shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya tafi a kai shi ma yana ganin ko da littafi mutum zai fara ya gamata ya wannan hukumatul haja can wato sunna ne aka ce menene dalilin ku suka ce sabida littattafan da shekul islam ibn taimiyya ya yi da dama ya fara da hutubatul haza to mukaddima irin wannan ko wadda take kama da ita daga cikin littattafan da ya fara da wannan irin wannan mukaddimar ko hutubar hutubatul haza din akwai littafin sa wato a majmu'ul fatawa ina fata wadih za a samu wannan mukaddima a ciki حكى لتافي الجامع الرسائل ذا فامونا مقدمة أشكي حكى لتافي درء تعارض تعارض العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل ذا فامونا مقدمة في خطبة الحاضر حكى بيان تلبيس الجهمية ولما اللي تتفن بك عن شيخ الإسلام ابن تيمية shi yasa malamai suka ce wannan kuma shine ra'ayi na shi ma yana ganin sunna ne ba wai an keɓance shi bane kawai ga hudubar juma'a ko huduba na karamar eh, sallah da babban sallah daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai ibn al-qayyim al-jawziya wato ɗaliban shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala kamar yadda za mu samu wannan a wasu daga cikin wallafe-wallafe na ibn al-qayyim al-jawziya a irin su a turuq hukumiyya fi siyasati ash-shar'iyya ina fata wazi to za mu samu wannan wato a mukaddima a wallafe-wallafe na ibn al-qayyim al-jawziya da dama wallafe-wallafe nasa to shi yasa wannan kaɗan kenan daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi na biyu kuma aka ce menene dalilin ku suka ce hadisin da na ambata da zan wanda yake cikin sunan tirmidhi da abu Dawud sunan abi dawud da musnad na al-imam ahmad ibn hanbal hadisin abu Hurairah kullu khutbatin laysa fiha tashahhud at-tashahhud fa hiya kal-yad al-jazma a hadisi na biyu suka ce hadisin abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya mana hutuba sahaja wato wannan muqaddimar yayin da za a daura aure ina fata an gane da waninsa waninsa suka ce ai dukkan wani abu mai muhimmanci in za a fara shi ya gamata a yi wannan muqaddima da muka karanta dalilin su na biyu kenan tunda fin nikahi wa gairihi wannan hadisin ya zo sunan abi dawud na hadisin abdullahi ibn mas'ud hadisi na uku da suka kafa hujja da shi allamana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-tashahhud fi salah wa at-tashahhud fi al-haja kuma tashahhud da ake nufi anan shine kace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wanda wannan muqaddima ta kunsa wato a yayin sallah da waninsu suka ce waninsu ai dukkan wani abu mai muhimmanci wannan hadisin ya zo cikin sunan at-tirmidhi wannan kaɗan kenan daga cikin wato hujjojinsu amma zance gaskiya wasu daga cikin malaman da muke karatu wurinsu abinda suke rinjayarwa in aka yi maganar sunna abinda fi inganci a sunna shine wanda hadisi suka yi bayani a kai wato hudu ba ta juma'a da hudu ba ta a sallah karama da babban sallah da kuma a ire-iren annikash wanda muka karanta wato a hadisi a kansa kuma an samu hadisai ga waki ɗaya sun ishara a kan waɗannan wurare amma saɓanin wannan kamanta Alifi wallafa littafi ta wannan ba sunna ba ne amma idan mutum ya yi ba za a ce yana da laifi ba akan haka ina fata an gane tunda daga cikin dalilan da suka ƙara kafa wanda suka rinjayar da wannan ra'ayin cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai lokacin ba fara ba fara rubuta wallafe wallafe littafai ba ne a waje wato ana fidda su a bayyane ina fata wa da tunda an shagalta ne lokacin wajen rubuta alkur'ani mai girma sai kuma آه، دقبايا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم